Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masauraran sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 13 watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban kasar kamaru Paul Biya ya yi kira ga bangarorin Faransanci da Ingilishi na kasar da su yi sulhu. za a ji yadda rufe kan iyakokin najeriya ke amfanar wasu kayayyaki na gida ke kuma shafar wasu na waje za a ji hira da babban jami'in haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon najeriya wato nuhu toro bayan ganawa da shugaba buhari maryam dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi zahar fage kuma ta biyo da sharhin jaridun amurka akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum barkar ku da warhaka ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya kuma makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Baltimore da ke gabashin Amurka mai yawan bakar fata wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti ya ce inda babu wani dan adam da ke sha'awar zama a wurin. trump ya je wurin ajiye alhamis ne domin ya yi jawabi a wurin taron shugabannin jam'iyyar republican a majalisar tarayya kafin ya bar fadar white house trump ya yi watsi da tambayoyi da 'yan jarida suka masa cewa mai zai faɗa wa mazauna wurin sai dai kawai ya ce za su samu maraice mai jiki da nasarori gabanin ziyarar shugaban kasar wani gungun masu fafutukar suna shirin gudanar da zanga-zanga na kalubalantar wariyar launin fata da akidar fifita farar fata wanda suke kokarin shiryawa a wurin suna faɗawa jaridar da baltimore sun amurka ta ɗauki mataki na tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin jami'an fadar white house sun tabbatar a jiya alhamis cewar an sake dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da wani tallafi na karin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi zuwa gwamnati ma'aikatun harkokin kasashen waje da ta tsaro na amurka za su ci gaba da aikin bada tallafin kudade daga asusun sojoji da na tsaro zuwa ga ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnati gwamnati dai ta taimaka wa ukraine a kokarin da take yi na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye kanin waɗannan kudaden za su taimaka ma ukraine ta iya ta gudanar da wasu ayyukoki ta ɓangarenta gwamnatin iraki a jiya alhamis ta yankewa wata mace da ta taimaka wa kungiyar is suka kira makamai masu guba hukuncin daurin rai da rai a gidan yari matar da ma'aikatan harkokin cikin gida na iraki ta gano da suna abrar alkubaisi ta taka muhimmiyar rawa a cikin kungiyar da ta gudanar da nazari wanda ya kai ga kira makamai masu guban ma'aikatar leƙen asirin iraki ba ta bayyana lokacin kamin ba amma dai ta ce an kama matan ne yayin da take gudanar da aiki a cikin farkon wannan wata ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis china ta faɗaɗa matakin inganta alaƙar cinikayya da amurka kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya da suka dade suna rikicin ciniki a matsayin sharan fage na gudanar da gagarumin tattaunawar kasuwanci mai magana da yawon ma'aikatar kasuwancin china gao feng ya ce china tana niyyar sayan kayan abinci kamar namar alade da kuma waken soya daga amurka gawo ya ce china tana marhabi da matakan inganta alakar ciniki daga gwamnatin trump kuma a kan haka ne china take kyautata zaton bangarorin biyu za su ci gaba da samar da yanayi da ya dace na tattaunawar cinikayyar. wasu masu rajin kare canjin yanayi suna shirin gudanar da zanga-zangar da zai kawo tsaiko ga sufurin jiragen sama a yau juma'a a filin jirage na heathrow a birtaniya inda za su daga jirage masu marasa matuka a kusa da filin saukan jiragen saman mafi yawan zirga-zirgar jirage a turai 'yan sandan birtaniya sun kama mutane biyar a cikin kungiyar masu fafutukar kare muhallin da ke a heathrow a jiya alhamis a wani yunkurin dakile zanga-zangar amma kuma kungiyar tana da ƙarin masu sarrafa jiragen marasa matukan su saba'in don haka sun ce za su ci gaba da abin da suke shirin yi a cikin lumana ba tare da tashin hankali ba kuma duk da abubuwan da suka faru a jiya sun ce suna da ƙarin matakai da suka rage musu wanda za su aiwatar. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon a jamhuriyar kamaru inda shugaba paul biya ya yi kira ga bangarorin faransanci da ingilishi da ke rikici da sisulhu a garba gare ka shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya yi kira ga mazauna bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru da cewar za a gudanar da taron haɗin kan kasar kuma za a gayyaci kowane bangarori na kasar ta jamhuriyar kamaru domin a zauna a samuwar kasar mafita bayan an kwashe shekaru uku ana ta tafka rikici a bangaren na 'yan aware tsakanin su da masu ɗauke da bindiga da kuma jami'an tsaron kasar ta kamaru waɗansu manazarta kan al'amuran kasar ta kamaru sun tofa albarkacin bakin su akan wannan yunkirin da shugaban kasar ya yi game da jawabin mai ƙasa yau na ji daɗi a kan abin da ya faɗa cewa za a zauna a yi dialog kowa ya faɗi abin da ke damunsa saboda a samu a magance waɗannan abubuwa wannan kan mun gode masa wannan wato yanzu dama cuta ɗaya ne cuta ne dama cuta ɗaya muke da shi a kamaru sai ke shi ne wato a zauna a zauna a tattauna domin babu wani yaƙi da yake karewa ba tare da an zauna an tattauna ba wannan yaƙin nan tun da ya ce a zauna a tattauna ni kam na gamsu da wannan yawa abin da ya ban mamaki cewa wato yau shekara uku da ya fice ya ce ba wanda za a yi magana da shi a yau ma ya sake fada kuma wato abin mamaki a kasan sai nuna cewa da kodin da za a iya magana da su har su faɗi abin za su faɗa ko da kodin su abubuwan da na ɗauka wato shi mai ƙasa wato haɗin kai 'yan ƙasan kamaru su biyu kaɗai bara a ji international su biyu ya bara dialogue wato tattaunawa so goma sha biyu ya kira wannan wato wannan kalman so goma sha biyu ta fito a baki shi wulakanta da na ƙasayen ingila so takwas ya ji fara waɗannan abubuwa a ƙarashe ya ce za a zauna da 'yan ƙungiyar da tabai da masu faɗaci na addinai da sarakai da kuma wakilan waɗanda aka zalinta wato waɗanda aka kashe. Ƙungiyar gamayyar haɗin kan Afirka ita ma ta jinjina wa shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen namijin ƙoƙari da ya yi domin kiran wannan taro a ƙarshen wannan watan. Ko da yake sun yi kira ga cewar ya cancanta mazauna a ɓangaren Ingilishin da su yi ƙoƙari su kai zuciya nesa har ma da 'yan siyasar ƙasar Muhammad Awal Garba muryar amurka daga kasar kamaru lallai kamar ɗumbaɗo kuma gaida awwal daga kamar kuma bari mu ƙetara najeriya inda rufe kan iyakokin ƙasar da aka yi ke shafar wasu kayayyakin waje ke kuma amfanar wasu na gida wa umar gare ki. rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi a rufe iyakokin ne domin hana fasa kauri musamman na shinkafa da kuma zimmar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a najeriya muhammad kabir suleiman shine sakataren farko na kasuwar yan lemo wato orange market da ke maraba a jihar nasarawa da can baya ana sayan mudun wake misali 400 waken da ake yin kosai da shi da alale ƙanana 200 muke saya yanzu bangaren shinkafan tuwo na hausa farashin shi ya sauka haka masara ma haka dawa bangaren shinkafan forin gaskiya wannan ya karu sati uku baya dubu sha biyar da ɗari biyar ake sai da shi amma yanzu sai ka aje dubu sha bakwai akwai ma wanda ya siya dubu ashirin. muhammad sani bello mai sayar da kayan abinci ne a kasuwar. farashin kayan abinci shinkafan mu na gida ke wannan lafiya launi babban inda ke da matsalar ciwon kanmu wurin shinkafa na gida wanda kamfanoni nan aka ƙirƙiro su da suke gyara shinkafa su mata dutse ganin an tare iyakokin nan foreign ba ta shigowa to sai zama sai suke ƙara farashi bayan ma da su ƙara farashi su ainihin manajojin kamfanuwa sai suka rurrufe kamfanonin su suka daina fitar da ita sai zama ba a samu ta yi karanci a kasuwa sai zama ta ƙara farashi to wannan shine mu bakin ciki da muke yi ba su ɗauki siriyo na cewa namu ta karbu ba sunana ali muhammad shinkafa ce kadai damuwa kuma shinkafar ta gida ta ɗan ƙara sakamakon saboda foreign ɗin ta ɗan samu matsala saboda ita forin din ta dan taimakawa su kuma kamfani na gida sun matsa ga wannan ba wani abu bane laifin gwamnati ne ya kamata ya magana akai ita ma lantana da ke sana'ar abincin sayarwa ta faɗi yadda tashin farashin kayan abinci musamman shinkafa ya taɓa sana'ar ta farashin yanzu da ya fi na da yanda muke sa da ba shine za mu sa yanzu ba saboda za zamu measurement din shi domin iya kuɗin da muka saya domin ya fita da alamu wasu magidantan ba sa ganin tasirin tashin farashin kayan kamar yadda masu sai da kayan suka ambata tunana muhammad tasu abubakar ni magidanci shine wasu mutane suna ta korafi akan yanayin da ake ciki mu kam a nan inda muke bamu da matsalar farashin kayayyaki shinkafa dai yanzu mun samu ci gaba ta wajen ma bamu cika amfani da ita ba alhaji abdullahi muhammad shinkafa dai yadda muke sayan ta daman 400 500 har yanzu dai abin da muke saye kenan bahu dubu goma sha shida da ɗari biyar ta hausa ko ta turawa ta turawa nana khadija a yanda nika siya a haka ne kullum yawancin 'yan najeriya ba su tsallake ma'aunin talauci na sa samun dala ɗaya a wuni ba wato naira ɗari uku da hamsin da shida Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawa'u, to kamar yadda aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon Najeriya TUC a Abuja, inda shugaba Buhari ya jaddada cewa sam bai son daɗa waya ga 'yan ƙasar. bayan ganawar wakilinmu a abuja nasir adamu ilikaya ya tattauna da babban jami'in kungiyar ta tuc comrade nuhu toro wanda nasiru ya tambaye shi yadda ganawar ta kaya sai ya ce ina so in tabbatar maka da cewa shugaban kasa ya mana alkawari cewa nan ba da jimawa ba za a biya albashi na dubu talatin wa ma'aikaci mafi kankanta a najeriya mun kuma yaba masa da yunkurin da ya na tabbatar da cewa ya kare hakkin 'yan najeriya da suke afirka ta kudu musamman ma an fara dawowa da su muka kuma ba da shawarar ya tabbatar da cewa duk wani ɗan najeriya da yake wata ƙasa ba a ci zarafinsa ba ba a ci mutuncinsa ba sannan mun jawo hankalin shugaban ƙasa akan tattalin arziki da talauci da addabi najeriya in matasa suna da aikin yi ba za su ɗauki bindiga ba ko kuma ba za su je suna ta wasu ayyuka da bai dace ba kuma ya ba mu tabbacin cewa in Allah ya yarda za a yi kokarin a kirkiro da ayyuka ya zamana matasan mu sun samu aikin yi kuma mun yi maganan tsaro ya kamata a zage dantse. Obredo Toro kusan abubuwan da kuka kawo din suna da yawa kamar a gara ɗauki muhimman abubuwan. A wannan batu na ƙarin albashi din nan ba da daɗewa ba nan ba da jimawa ba an sha faɗa. Ma'aikata kusan suna ganin kamar ma yaudara su ake yi. haka ne eh, to ina ganin san ba haka ba domin eh, shugaba buhari duk da shike mun san shi dattijo ne bai amai lashe da ya yi alkawari zai biya ya ma sa kwamiti ne za su tabbatar cewa an biya albashin nan nan da wani dan gajeren lokaci bangaren talauci kuma na ga kanun labaru na nuna shugaban ya ce gwamnatin ba za ta ci gaba da ɗaukar matakai da za su ke kuntata wa 'yan najeriya ba Eh, tabbas shugaba buhari ya yi mana alkawarin cewa za a sauwaka wa talakawa da ma'aikatan najeriya musamman wahalhalun da suke sha na yanayin zamantakewa da zaman rayuwa wanda abubuwa idan ka duba yanzu zaka ga abubuwa sai hauhara suke yi ko shinkafa misali kwanaki can kudin shinkafa ka san yanzu hawa ta yi ta hau ma ta wajen dubu ishirin buhu guda to kaga wayannan duk abubuwa ne wanda za su sa jama'a cikin kunci kuma shugaban kasa ya mana alkawarin cewa zai tabbatar da cewa an dubi wani salo za a dauka na ganin cewa jama'a ba su shiga kunci ba a najeriya to a gaida nasiru to kafin mu ci gaba mu dan je su da mana gaishe ku. To yanzu ko bari mu dan koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya mai larura ta musamman, wadda ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ƙarashin wannan hirar da Baraka Bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da ita. Ga da ta ci gaba da bayani. a gaskiya bayan da muka gama jami'a da muka je bautar ƙasa alhamdulillahi ba a kai ni ko ina ba ban a kano kuma da muka je muka fito daga cikin camp wato inda ake koya mana abubuwan da za mu shiga mu zama yan corpus sai aka bani takarda wanda ni zan je ma ma'aikatar da nake so aka yi min alfarma ganin ni mace kuma mai larura na musamman aka ce duk inda nake so in je in nemi aikin da zan yi na nyc ina a duk inda nake so to sai kuma gaskiya alhamdulillah da na je rediyo kano cikin ruwan sanyi aka ɗauke ni aka bani ayyukan da ya kamata na muka samu ka fara aiki a rediyo kano bayan da kuka sani kowane lokaci aka ɗauki ma'aikaci dole sai ya nuna ƙwazonsa ya ba da gudunmawar yadda ya kamata na yi programs da yawa a rediyo kano na yi shirin mai gida karka taka inda ake koya al'umma inda ake shirin girke-girke kala-kala na yi labarai da rahotanni na yi aikin presentation wato mai gabatar da shirye-shiryen gidan rediyo na yi abubuwa daban-daban kala-kala a gidan rediyo na yi shirin um, na kasa ba ta waya ba tare da kabiru getso duk dai abubuwa dai da ya kamata ka yi mun dai iya gwargwadon mu ba kuma da gudunmawar mu na musamman a cikin ayyukan da ake na shirin shirye-shiryen gidan rediyon jihar Kano. To lokacin da nake neman aiki bayan na gama NYSC gaskiya na sha gwagwarmaya da yawa. Duk da dai an san gudunmawar da ke bayarwa amma ko yanayin yadda ba da aikin yake ne ko kuma yaya ne to gashi nan dai amma dai cikin wani bayan dan wani lokaci kaɗan aka ɗauke mu casual staff wato contract wato aikin da za ka yi haka kamar dai kana taimakawa kafin in allah da aka samu maka aikin za ka zama cikin ma'aikatan gidan muka fara a haka lokacin ma muna tare da shauran abokan aiki sai kuma can muka daɗa ɗan neman aiki lokacin an buɗe freedom da wasu gurare dai kuma dai abubuwan dai ba daɗi ba mu samu ba muka haƙura mun ɗan rubuce-rubuce mun tuttura cv mu da allah da ya ƙaddara ma dai kawai dai aikin namu a nan gidan rediyon yake alhamdulillahi lokacin gwamna na ibrahim shekarau sanatan yanzu na kano central a lokacinsa a 2010 december 2010 aka ɗauke mu aka ba mu aiki alhamdulillah mu gode masa kuma muna ƙara godiya domin gaskiya ya taimaka mana a lokacin mun samu aiki kuma mun ba da gudunmawar mu ba irin aikin da aka bamu da ba ma iya yi muna zuwa karɓo rahotanni wurare daban-daban muna rubuta labarai muna gabatar da labarai na aiki a fm na aiki a am na aiki a gurare daban-daban bayan haka har na ji na yi aiki ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda a nan ma a nan challenges din yake lokacin da na samu aiki a wannan ƙungiya mai zaman kanta da ta zo Najeriya za ta gabatar da wani aikin lafiya a nan jihar Kano suka ɗauke ni suka bani wani aikin da ake cewa advocacy coordinator ba irin gwagwarmayar da ban yi ba da al'umma domin muna so mu ga an samu wani policy change a nan jihar mu da shauran jihohin da ake da ɗin kamar Bauchi, Jigawa, um, Ondo um, da Kaduna da shauran da Abuja da wasu garurrukan da aka zo aka yi aikin nan kuma alhamdulillah mun ci nasara sosai mun samu mun gabatar da ayyukan wannan kungiya har an ba mu yabo masu yawa kuma wasu daga ciki har suna zuwa su sami ni su ce mun dama ana samun mata hausawa da suka iya aiki irin wannan a ina kika aiki ko dai ba bahaushe ba ce ke ko kuma yaya dai irin wa'annan abubuwan da su mu. cewa ai tambacewa ai bahaushiya ce gaskiya gaba da bayana iyayena e da komai ya wasa fulani ce kuma aiki dama tunda alhamdulillah iyayenmu sun tsaya mana da su biyu sun sa mu karatu karatun to domin mai aikin da abin da muka karanta ba wani ya je ba mu ba alhamdulillah an sha maya amma alhamdulillah mun gode wa Allah da duk alfarman da kuma abin da ya yi mana mun gode alhamdulillah To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaida Inarsu Ibro yanzu kuma ga Zahar Fage da shiri na gaba. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Epoch Times, inda suka wallafa labarin wata matashiya 'yar da ke jihar Aiwa mai suna Riley Horner. ta samu matsalar kwakwalwa a sanadiyar faduwa da ta yi a ƙasa kuma aka bige mata kai ba da sani ba wannan haɗari ya janyo wa wannan matashiya tana mantawa da duk wani abu da ya faru da ita a cikin duk sa'o'i biyu likitoci sun duba riley horner sun kuma yi duk gwaje-gwajen da ya kamata amma sun kasa gano abin da ke damunta wannan haɗari ya faru da ita a ranar 11 ga watan janairu sarah horner mahaifiyar riley ta ce duk safiya idan Riley ta tashi daga bacci tana tunanin cewa wannan rana ranar sha ɗaya ga watan Janairu ne wato ranar da hatsarin ya faru da ita. Irin wannan matsala dai ta taɓa faruwa a shekarar 2008 inda wani tsohon dan wasan kwallon amurka mai suna scott bolzan wanda ya zame ya fada a banɗaki tun daga lokacin shi ma ya kasa tuna duk wani abu da ya faru da shi a rayuwarsa har ma da matarsa ya kasa tunawa da ita a birtaniya kuma a shekarar 2005 wani ɗan shekaru 38 mai suna mo likitoci suka yi masa aikin cire haƙori tun daga lokacin duk bayan minti 90 yake manta abin da ya faru da shi sai jaridar washington post inda suka wallafa labarin a ranar laraban da ta gabata shekaru goma sha takwas kenan da amurkawa suke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar sha ɗaya ga watan satumba shekarar dubu biyu da ɗaya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu uku a jihohin new york virginia da kuma pennsylvania shugaban amurka donald trump da uwar gidansa sun yi tsayuwar cik a wajen fadar white house inda komai ya tsaya na wani tsawon lokaci da misalin karfe 8 agogon Washington DC. A birnin New York kuma ɗaruruwan waɗanda suka tsira da dangin waɗanda aka kashe sun taru ne a filin da haɗarin ya faru da ake kira Ground Zero. inda tagwayen gine-ginen cibiyar cinikayya ta duniya yake kafin jiragen fasinja biyu da 'yan kungiyar alka'ida suka kwace ikonsa sannan kuma suka tarwatsa ginin da shi za mu koma jaridar politico inda aka rubuta labarin kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka na shirin kada ƙuri'u kan ƙudirin da zai tantance alƙaluman da za a yi amfani da su don gudanar da bincike da zai kai ga tsige shugaban amurka amurka donald trump kada wannan kurkun zai baiwa shugaban kwamitin izini yin zama na musamman don nazarin bayanai da take da su da nufin sanin ko kwamitin zai ba da shawarar tsige shugaban kasar wannan zama kuma zai baiwa shaidu damar ba da ba'asi na lokaci mai tsawo sabanin yadda aka saba a kwamitoci na yau da kullun. sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da Zahara yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa sunana Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Eh, zan bayyana ra'ayina ne game da karin eh, haraji na ba da girman shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma aka rubuta shi a wata kafafar watsa labarai na cewa bai da niyyar kwanta wa talaka eh, a hannu ɗaya kuma yana son da hanyoyi zai lalubo hanyar da talaka zai ji daɗi to wannan bayani ya mai girman shugaban ƙasa ya yi saɓani da abin da ya aikata da kada faraji misali kamar ka ɗauki hannu ne kamar mutum kuma ka ce wai ka da shirin mutumin mai ya kuka ko kuma ci zafi Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi gunza gunza lokal kamar jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwanar janar Muhammadu Buhari gwamnatin sa talaka tana cikin wani saka mai wuya musamman abin da ya shafi wutar nefa wutar lantarki. A hakikanin gaskiya arewacin Najeriya babu wutar lantarki tsayya. Shekara hudu an kai mulki ban mu ga wani alfano ba na wutar lantarki. An shigo waɗanga mulki shekara ta farko ga 'yan wutar nefa sun ƙara ma al'umma kuɗi. Assalamu alaikum BOA mai magana a larab kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da riga ta hana almajirai bara a Najeriya to gaskiya mu ba mu gamsu ba da wannan shiri na gwamnati saboda akwai makarantun gwamnati wanda gwamnati ta kasa samar musu aji ta kasa ba da takardu ilimi kyauta ta kasa komi a fannin ilimi a najeriya kuma dangance da rigage kuma rigage fulani suna zuwa daga wannan ciyawa su je wata ciyawa to yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya an manfa a taɗaici shugaban musa donald trump sabon nan baltimore da ke gabashin amurka mai yawan bakar fata wanda a kwanakin baya ya kira wurin da mai kazanta da beraye da yawan kwari da datti inda ya ce babu wani dan adam da ke sha'awar ya zauna a gurin amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar white house ta hana a sake su kafin wannan lokacin wato gwamnatin iraki a ji alhamis kuma ta yanke wa wata mace da ta ke taimakawa kungiyar is suka kira makamai masu guba hukuncin daurin rai da rai a gidan yari to jama'a na muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi babban ɗari wanda ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu na wannan lokacin gini kuku ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri